Haka studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. duniya za ta shiga nan da ɗan sawi kaɗan cikin sabuwar shekara ta 2022 bisa kalandar gregorian za ku biyo mu ku ji yadda ake shirye-shiryen daren 31 disambar a wajen masu gashin raguna da kuma sai da kashi haka kuma za mu kawo muku labarin kwamfalar kokowa ta makahi albarkacin gasar kokowar gargajiya a filin kokowa na nan birnin yamai studio kalangu na muku godiya bisa bibiyar shirye-shiryenmu a cikin shirinmu na musamman za mu kawo muku abin da da kaba da 'yan jaridan studio kalangu suka yi a tsawon shekara ta 2021 za ku ji karin bayani. Tuma da yanzu ga labarin naku daki-daki kudin jabu na darajar sifa miliyar wato darajar sifa miliyan biyar aka samu 'yan sanda suka samu a gaya bayan wato a ranar jiya a cewar hasumi a barshe firfan gaya hakan ya biyo bayan wani sintiri a wata tashar bincike wata 'yar kasar waje ce ke dauke da waɗannan kuɗaɗe na jabu an gabatar da kuɗin jabun a gaban hukumin jihar gaya binciken ya gudanar. gasar kwamfular kokowa na gudana a filin kokowa na birnin yamai a dabra da fafatawar da ake yi ta neman takobin kasa akwai kokowar masu matsalar gani cewa da makahi da ke gudana isufu kodo kwararre a fannin kokowar gargajiya ya bayyana mana muhimmancin wannan kokowa ta makahi a cikin rahoton asma na shina ba dan mutum yana da wani cikas ba a jikin shi za a keɓe shi suna cikin al'umma ce gaba ɗaya kamar mai ido kamar mai kawo ba iya a ce keɓe su da wannan dama ana nema a sanyo su cikin mu tunda mu ne yan mu ne mu ne sai aka kirkiro wannan kwambalata wanda ba su gani tunda su ma suna iya kawo nasu gudunmuwa ita kuma kokowa da ake yanar ƙasar Nijar ita gargajiya ce da an ce gargajiya ta kumshi abubuwa da yawa ba sai lalle ba ka zo mu kama a kada a akwai abubuwa da yawa shine ya shiga cikin al'adun wannan ko kowace jiha sai a zo a yi kwambala cikin departama departama a samu jarumi a cikin su a zo a gama su ma a tanka a warware sai a samu guda na shaha guda akwai zakarar su za a bashi tukuici za a naɗa shi shi ma sarki ne bayan kwambalar kokowar gargajiya ta rana ta bakwai gasar kokowar gargajiya bisa 'yan kokowa tamanin da suka hito daga yankuna takwas na kasar mu goma kadai ne basu faɗi ba dusa na da uku tawa na da biyu maraɗi na da biyu agadis na da ɗaya difa na da ɗaya tilaberi na da ɗaya yamai da zandar basu da ɗan wasa ko guda a yau da a za a kece reni tsakanin maraɗi da difa sannan tawa da agades. Cikin 'yan sa'o'i kaɗan ne 'yan Nijar za su shiga bikin daren San Sylvester na sabuwar shekara ta 2022 albarkacin yau wato a bikiyar aikinmu Zainabu Abdu ta zaga wuraren da ake gashin naman zamani wato mai shuyi da kuma inda ake sai da kaji a nan birnin mai ga wasu daga cikin nasu da suka bayyana cewa a wannan shekara babu kwararan masaya. Turgo dai ga hangan ka dai ne da tonton. Muna dai jira sai ko annan zuwa an jima mu ga ko kaka za ta kasance. Yanda muke samun kamar da bai soma ba tukun. Saboda a da a wanga lokacin da za ku ga dabbobi suna da yawa. Wajen gashi kowane gashi muna yin sa a jikka bakwai da rabi wanda ake sama shinkafa ko kuskus. An ba a sa komi kuma jikka biyar ne. An mutum ya kawo abun da za a sawa jikka shidda ne. Kaza idan ana sa mata wani abu jikka biyu ne. An ba a sa komi komi dala ɗari an mutum ya zo ya ce a mashi mai shu bai kawo rago ba sai ya ba da kuɗi a sayo ragon a mashi yana kai jikka saba'in saboda kun san dabba a da take yanzu kun san kowa ya san yau 31 ga watan Disamba. A lokacin baya ana sayar da zabi sari a kan 500, amma yau da yake sallace shika uku shika uku da hamsin su kuma sai sai da 700 saboda sallace Yanayin cutar COVID-19 a Nijar na cikin kulawa a cewar hukumomin kyan lafiya ko da adadin sabbin masu cutar ya dan karu idan aka kwatanta da makon da ya wuce a cewar wato zaman taron ministoci na ranar alhamis 30 ga watan disamba asmana shi na hada mana wannan rahoto sanarwar yau da kullum ta ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta bayyana cewa an samu sabbin kamuwa da cutar corona 60 a wannan mako sabanin hamsin da suka kamu da cutar a makon da ya gabata jihar yamai ita ce lamarin ya fi shafuwa a wannan mako inda aka samu sama da kashi 56 cikin 100 na mutanen da suka kamu da cutar jihar tawa na bi mata da kashi 23 cikin 100 kawo ranar 30 ga watan disambar na 2021 nijar ta samu kimanin mutum 7,300 da suka kamu da cutar corona yayin da 274 hudu suka rasu wannan kuwa daga cikin kusan mutum dubu ɗari biyu da hudu da aka yi wa gwaji a halin da ake ciki an samu mutum ɗaya da ya kamu da cutar corona nau'in omicron a niger kamar yadda hukumomin lahiya suka bayyana kuma dangance da saurin yaduwar nau'in wannan cuta an shawarci mutane su mutunta matakan kariya ka'in da na'in a hannu ɗaya kuma kamfe ɗin ga kafin cutar na gudana a duk faɗin ƙasa a cewar ma'aikatar ministan kiwon lahiya Sabon hanin wato gudanar da taron gangami na kungiyar tunan lafashe reshen ya gaban wato yawan hana gudanar da zanga-zanga a Nijar. Kungiyar tunan lafashe ta dauki niyar canja salon ta sun bada haka ne a yi wani taron manema labarai a ranar jiya da yamma Mudi Musa, coordinator tunan lafashe a cikin rahoton Michel Deji. Da farko mun tsamanin jerin gano haɗe da taron gangami ne ba sa so. Don haka a cikin mu muka buƙaci shirya taron gangami a dandamalin majalisa da ke nan yamai. Biyu ga watan Janairu sabuwar shekara. Sai dai wannan ma buƙatar ba ta samu karɓuwa ba. Inda magajin gari na yamai ya hana kuma dalilan su ne ba sa iya tsare masu taron gangamin. Kuma abin yana iya kawo cinkoso da dai sauransu. Don haka a nan gaba za mu shirya wani taro mai kama da muhawara a ɗakin taro na state General saint Kunce, saboda mun ga an yi ta tarurruka a wajen ba a samu wata matsala ba. Kuma ma muna fatan samun wannan damar, wanda a matsayinmu na 'yan ƙasa da muke son mu bi umarni a cikin tsari na ƙa'ida da doka. firfan jihar Tano ta yankin Zandar ya fara wani rangadi cikin yankinsa domin wadda kan al'umma kan zaman tare da kuma yadda za a riga kafin tashe hankali karimin ibro prefan tanuta ya yi wa zainabu amadu karin haske wannan rangari mun yi shi saboda wayar mutane kai a kutamta musu wani irin sharuɗa ne ake da kwai cikin wannan tahiya da suke yi domin abubuwa da yawa na faruwa wani bi cikin rashin sani wani bi cikin na sani na aikata don gwada isa to kuma ina akwai dokoki na ƙasa kuma mun sami tallafi daga ban asusu na auto autorite à la consolidation de la paix shi ba mu gudunmawa mu yi wannan rangadi ya kunshe mu shugabannin nan gwanduma magajin nan gari sarakanmu na gargajiya da president na tribunal fds rishin zuwa ga mutane ana sanar da su bisa dokokin da wannan abubuwa sun ga kumsa shi ke sa ana banna ana aikin asha burin mu muna so mu kiyaye har wannan abubuwa da ake na asha a kiyaye da su mun sami karbuwa da inda mun kashe sensibilization kin da mun ka bada ta karbu domin mutane sun kwatanta da. idan wannan ana yin su baya da ba za a samu matsalolin da an ka samu ba tsari idan an bi shi sau da kafa sai za mu kiyaye abu da yawa bisa aikin asha kuma kiyayi da manomi ɗan ƙane ne yan ƙasa guda ne nijar ɗaya ce An kawo ƙarshen wata haɗuwa a ranar jiya a maraɗi tsakanin ma'aikatar kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa da masu haƙar zinariya a gargajiyance. An ɗauki matakai domin inganta wannan ɓangare ta yadda al'umma za ta amfana da ƙarafe masu daraja da ƙarƙashin ƙasar Nijar. Madam Usaini Hadizatu Yakuba ministar ma'adanai a cikin rahoton Muhammad Mamman. A nan Nijar muna da luƙu-luƙu da sauran manya-manyan arziki. Abin da muke so a nan Nijar shine mu zamna mu yi taro shawara don a ɗauki hanyoyin da sun ka kamata mu kula da wanga arzikin da muke da. Gwamnati yana so mu zurfafa iliminmu don mu samu mu sani arzikin da muke da shi a cikin ƙasar Ganamu. In mun diba dukiyar da ofishin minista za ta yi amfani amfani da shi wanga shekara ya limka kashi uku sama ga dukiyar da an kai amfani da su a shekarun da sun ka wuce. Zuwan babban taron da mun kai a can Dubai, shugaban kasa ya yi magana da masu hannu da shuni akan bude kamfanin da za su kula da tono arzikin da a cikin kasa. Ya yi kuma zanke akan hanyoyin da za a sa domin al'ummar Nijar su amfana da wannan arziki. Zuwa na taron Dubai na kai wani proje ina da na gwada shugaban kasa in riƙe shi don ƙasar mu kadai za ta yi aiki da shi. wannan shine jagoranci a difa bayan watanni uku na karatu a cikin makarantun firamare jami'an da ke da nauyin doron haci gaban ilimi a ganin su an gudanar da jadawalin karatu yadda ya kamata in ji ilimi uzairu Saidu a cikin rahoton Habibu Garba. A nan ma'aikatar sashen ilimantarwa difa ta biyu tun komawar makaranta komi na gudana daidai. Mushannin ba da karatu kamar sauran takwarorinsu na cikin ƙasar Nijar sun soma ayyuka game da tsarin nan na dubarun kawo daidaito kamar yadda aka gindaya shi tun shekara da bakwai. Yanzu muna kan shafin karshe na wannan lokacin kawo daidaito kuma muna nan muna shirya jarabawar share fage rage muna karɓar yaran mutanen da suka yi gushi daga mazamninsu suna ɗaukar darussa yadda ya dace akwai abokan hulɗa da ke taimaka mana bisa samun masu karɓarsu cikin iyalai da kuma kan tsarin ssap komi na tahiya daidai yanzu al'ummomin na komawa garuruwansu kowane gari al'ummar ta koma ana buɗe makarantar tasu don haka muna iya cewa komi na gudana yadda ya kamata a fuskar ilimantarwa Karamar hukumar karkara ta washa da ke cikin jihar Dongasa yankin zandara na samun ci gaba wajen noman shinkafa wannan noma na gudana cikin wurare masu damshi tare da girbi mai kyau a cewar nasiru muhammad bashir shugaban ma'aikatar noma a nawasha a cikin rahoton mustapha mamman sani tun a shekara 2011 akwai wani proje eza tsari ne mai kula da abinci ya kawo karuwa a cikin karamar hukuma na washa a yanzu abokanan aikinmu sun mai da hankali sosai saman noman shinkawa da kawo an su 'yan dubaru ma manoman shinkawa shinkafa da ci gaba a cikin karamar hukuma na washa saman nomar shinkafa yanzu mun kai injerin auni hudu zuwa biyar na ton in eka ton ta sai rahoton mu na musamman a wannan yanayi na karshen shekara ta 2021 studio kalangu ya keɓe wannan fili na shirin musamman kan abubuwan da suka faru na bandare da ko kaba da 'yan jarida suka yi domin baiwa masu mu damar sanin yadda ake fassara da kuma ta yadda ɗaukar murya kafin a watsa shirye-shiryen zuwa ga abokan rediyo 47 habibu garba da sain isaka sun haɗa mana wannan alsilama kullu mataran kani arma barkan da ne aran siga hangana kala o furta gay radio ase ay ay olivier as moktar tinma ay moktar no gono garan fondo kayan a gerga habibu garba gono Albarkacin ranar Afirka gungun G7 Bird 77 okay. Albarkacin ranar Afirka gungun G7 la ilaha illallah Albarkacin ranar Afirka gungun G7 ah, no no no c'est pas vrai ça ha Wadi iri nyangun ñangunto rewɓe keme dido e capanɗe jegom e, e to chak, chak, merde to rewɓe keme dido e chap. ashi ha no de kunchi e de ashi ha ah, ah, ah, ah. <coughs> Oh, la la la la la ka aikin ga ko hala ha hangen nisa hangen nisa che je wala ne hangen nisa hangen wallahi singa prononcer gunai so ana usanni hange okay au Maroc en janvier 2021. C'est faux, c'est au Cameroun. Au Maroc, non hein? <laughs> J'ai dit Maroc. <laughs> Assis sur le bord de la route avec ses mm, mm, bah, quatre enfants. Assis sur le bord de la route avec ses quatre enfants. Abonde, shafi Bangaran. bal shafi Bangaran. shafi reprise. Et ces écoles sont dans l'incapacité d'accomplir de nouveaux élèves et ces écoles sont dans l'incapacité d'accueillir de nouveaux élèves. C'est 1 4 3 2 1 0. C'est parti j'ai fait une grosse erreur. J'ai dit 2018-2020. Putain, c'est faux. <laughs> Imkola, nous pour pour maradi porpore kan sigine a daidaita. pour pour. Euh, il faut pour pour pour. <laughs> malgré le risque que son métier comporte et les préjugés et les préjugés et les préjugés et les préjugés de le vaccin contre la COVID-19 peut nous protéger quand contre hein, il faut nous hein. pose aux <laughs> reprises reprises comment utiliser utilisation hey ifo nigi ne gubai wo funai banda fa To madala ina gan duka duka da haka muka zo karshen labarin namu daga nan Sido Kalangu Habibu Garba zai kawo muku labarin zabarmanci.